A ranar goma sha shida ga wannan wata na Yuni na bana ne ake sa ran Amurka za ta gudanar da wani taron karfafa halakar diflomasiyya da cinikayya tsakaninta da Ghana abinda zai baiwa Amurka damar cimma nasarar inganta yarjejeniyar cinikayya mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka wato Africa Continental Free Trade Agreement a Turanci. Taron da za a gudanar a Accra babban birnin kasar Ghana ya samu halartar mataimakin sakataren harkokin bunkasa ci gaban kasuwanci na kasan Amurka Donald Dominic Graves tare da ministan tattalin arzikin kasar Ghana Ken Ofori-Atta da ma wasu jami'an gwamnatocin kasashe biyun wato Ghana da Amurka. Takin wannan taron shine karfafa yarjejeniya a tsakanin kasashen Afirka domin bunkasa harkar cinikayya da kasuwanci tsakanin Afirka da kasan Amurka. Taron da masana suka ce zai baiwa shalkwatan AFCFTA da ke Accra damar mu'amala da al'umman Afirka masu zama kasashen ketare da masana'antu. makarantu masu zaman kansu da masu zuba jari domin ganin an inganta wannan yarjejeniya ba tare da wata tarnaki kan hanya ba. Maudu'an da za su fi ɗaukan hankali a taron shine zamanantar da harkar kwastam da samar da kayayyakin aiki da sarrafa kayayyakin ta hanyar amfani da na'ura tare da amfani da fasahar zamani gurin karfafa tattalin arziki mai dorewa a nahiyar Afirka. Na tuntubi mashurin harkar kasuwanci mai jigilan kaya daga Amurka zuwa wasu kasashen nahiyar Afirka. afirka audu soho salga forum da za yi daga ghana da ya danganci america da afirka gaskiya ne akwai advantages da afirka za su samu inda sun yi haɗin kai da america na farko in ya zo wurin technology bai america allah ya ba su fasaha su za su iya su taimaki afirka na biyu kuma in ya kai wurin tattalin arziki za su iya su taimaki afirka to abubuwa da afirka za su ribanci daga wurin american kenan to problem da akwai shine batun rashin bin dokoki na afirka to shi ke damun mu kasuwanci masu kasuwanci da muke zuwa da shi shi ko kwararre ta fannin tattalin arzikin ciki da wajen ghana kana lecturer a jami'an christ da king university a ghana malam najib ibn hassan cewa ya yi amurka tana son ta shukis ghana ta zo ghana iya so tuni da kamar su amurka suna into partnership with ghana to wannan ya project ghana high to guda projection nan wannan kungiya tsakanin ku african continental free trade area zuwa gana ta champion wannan course na in ya so ta rally all other countries in africa behind it america zuwa su nan ga in za su su invest nan ga in our businesses i mean foreign direct investment kudi ya shigo cikin gana kama ko foreign currency ya zo without one it can stabilize our currency mun suka zo kuma na kuma want to establish business an ya samu i mean employment so shi sun zo technology with sophisticated machines wanda zo sun train Ghanaians kafin karshen taron dai ana sa ran karfafa halakan kasuwanci zumunci tsakanin Amurka da nahiyar Afirka musamman fannin zuba jari abinda zai taimaka sosai wurin tabbatar da inganta yarjejeniyar ciniki mara shinge a Afirka da walwala na tafiye-tafiye ba tare da tarnaki ba. Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.